a raya a yau asabat a hudu ga watan hijja ta shekara 1433 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta daidai da 20 ga watan goma ta shekara 2012 miladiya za mu tashi a babul araya الحديث الهادي والستون بعد المئتين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرسها ولمسلم بخرسها تمرا يأكلونها رطبا أولنا حديثي na ɗari biyu da sittin da ɗaya yana bayani akan araya a malaman fikihu suna tarifin araya abinda suke nufi da ki shi ne mutum yana da gona na dabino sai ya samu wani bangare na gonansa sai ya ba wasu miskinai sadaka daga cikin waɗannan dabinan ƴaƴan dabinan to su kuma ba za su iya haƙura har wannan dabinan su nuna ba kullum za su dinga shiga gona duk ɗaya biyu sun nuna su je su tsinko to zai cutu da wannan shigansu gonansa kullum kullum to yana da da bene da ya riga ya shiro su a gida da yake tamru busassu to sai ya ce to zai ba su ainihin busassun a maimakon da dabinan da ƴaƴan dabinin da ke gonan saboda zai cutu kullum kowane kwana biyu za su shiga kowane kullum ɗaya ya nuna biyu za su je su su to wannan cutar wanda zai sami sai aka yadda ya yi wannan sai da busacce da ɗanyen dabino saboda waɗancan su suna bukata ba za su iya haƙuri ba har gaba ɗaya zama nuna su zo su shirya to yanzu sai ya sai da musu sai su yi kaman ya ba su a shi nashi da ke gida busacce karbi wannan danye da kan da ke kan itatuwa din wannan shine araya kenan wato sadaka ne aka ba su ko kyauta ko wani ya saya ya ba su a cikin gonan wani to shigan da suke yana cutar da mai gonan kuma shi yana da busassun dabino to sai sai da wannan busassun da ke gida da wannan da ke cikin gona wanda ba a cire ba wannan an a akan sai da irin bai'ul muzabana da muka yi magana a kansa jiya wanda aka hana sai istisna irin wannan shine ma'anan araya kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallama sai an annabi yayi rungume akan wannan ai wannan cinikayya dama an ce dabino danye ba a sai da shi da dabino busacce ko wanda ke icce ba cire shi ba sai da shi da wanda yake an cire ya buce kaga in lokacin da aka cire wannan ya buce zai iya ba zai zama iman abin nan iri daya ba kaman mudu a iri guda ba wannan shine malaman fiqh suka sanar da araya da aka yi rungume a kansa shi ma kamar yadda hadisi na biyu ya zo ce ko dai ya zama hamsatu ausuf famaduna wato ya zama Ausu biyar ko ƙasa da Ausu biyar iya wuce Ausu biyar shi ba ba za a yadda ba wannan shine rangwamin da aka yi wannan shi shine ake kira bai'ul araya ga malaman fiqhu wanda aka yadda a yi shi da abin amma in ba irinsa ba a sai da kawai mutum yana da kuɗin da zai iya siya ya sai da ɗanyen dabino da busasshe ko wanda ke kan itatuwa da wanda aka riga aka shiro ko masara wanda aka tsitsi aka me sunansa aka cire daga abin nan mudu da kuma wanda yake kan abin nan karan ba za a yadda ba ko wanda ke kan ko gero wanda ke cikin zangarniya da wanda aka riga duk ba a yadda da wannan ba sai irin wannan in zai ya faru daga nan wannan a yadda sai da shi a wannan hadisi na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama rakhasa fi bai'il araya fi khamsati awsugin aw duna khamsati awsugin a wannan hadisi kaman wancan cima daga abu hurairah radiyallahu anha annabi ya yi rangwame a cikin cinikin da ake kira a raya amma kuma fi hamsati ausuki Ausugi biyar ausugi biyar shi sa'in sa'i sittin ne wannan ausugi biyar ɗin kenan to kada wuce haka au duna hamsati ausugi ko kuma abin da bai kai ausugi biyar ba shi nan mai ruwayan hadisi ne shakka cewa ausugi biyar ne Dawud bin Hussein shi ne wannan shakkan ko kuma abinda bai kai wasu biyar ba annabi ya yi bayani shi ya sa wasu malamai suka ce in ya kai wasu biyar ba a yadda ba saboda ruwayan hamsata ausugin akwai shakka a kanta amma duna hamsata ausugin shi babu shakka zai ce ko annabi ce hamsata ausugin ko abinda bai kai ausugi biyar ba to kaga abinda bai kai ausugi biyar ba mu da shakka a kansa yanzu inda muke shakka ausugi biyar sai ku ce to in ya kai ausuki biyar bai halatta ba sai dai kasa da shi wasu malamai wasu kuma suka ce a'a suki biyar ai akwai wata ruwaya da ya zo nuna salatatun au arba au hamsa ausu to saboda wannan sai suka hada da wannan ruwa suka ce an dai daga biyar zuwa kasa ya yadda an yadda sai a yi wannan cinikayya na shi a raya din na sai da wanda ke saman icce da wanda aka riga aka cire da kilo da mudu kai an da wannan ciniki saboda mai dama duk lokacin da akwai tsanani ga wani to addini zai samo masa mafita saboda kamar yadda waɗannan suke shigan gonansa kullum kullum za su dinga bata masa wani abu wanda mai amfani to yana cutuwa da wannan to sai yake so ya za a kau da wannan cutuwansa sai aka yadda masa ya zai ciniki wanda ba a yadda da shi ba a wani yanayi sai irin wannan yanayi saboda shi kuma kada cutu to sai aka ba shi dama yi wannan cinikin na araya din wanda shine asalin muzabana wanda aka hana can sai aka istisna illa al-araya shine hadisan biyu da suka yi bayani akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungume akan wannan shirki na araya din wannan yana nuna mana kenan addini sauki ne yadda in ya kai mutum ga kuntata zai sama masa mafita ba zai iya barin mutum ya kulle mutum bayan mafita ba mafi yawa zai samu mutum mafita shi yasa aka samu ma wannan mafita sai babi na gaba babu bai ba da ta'abir ta'bir ta'abir shi ne kamar yadda masu fulawa suke yi a yanko wani dan icce daga wani wanda yake mai yaya a zo a dasa a wani don ya samu yaya irin na wancan shi ne ta'abir ake kiransa to tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ana yin wannan to idan mutum ya riga ya magonansa haka gaba daya sai zo ya saida gonan gaba ɗaya ‘ya'yan itatuwan nawaye shine ma'anan wannan babi kenan babi yana bayani bai'un nakali ba a ta'bir الحديث الثالث والستون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرت فثمرتها للباع إلا أن يشترد المبتاع وفي لفظ ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترد المبتاع wannan hadisi daga abdullahi dan umar allah yarda da su ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa musu man ba a nakala wanda ya sai da itatuwa na dabinai kad ubbiyar kuma wannan dabinan an masu kilili malaman fiƙe suna kira wannan da kilili shine wannan ta'abir din a yanka soka wani ɗan icce a jikin wancan don ya yi ƴaƴa manya-manya irin na wancan so an yi wannan sai sai daga wannan gaba ɗaya to fa samaratu halil ba'i wannan ƴaƴan itatuwan in har suka yi to ga wanda ya sayar ne ba ga wanda ya siya ba in har an riga ayi haka ne illa ay yashtari al almukta, sai dai in ci mai siyan aka yi sharadi da shi cewa in zan siya fa har da ƴaƴan da za su haifa nawa ne zan siya eh to shikenan in aka yi wannan sharaɗin, to ‘ya'yan na mai siya kenan da ba mai saidawa ba amma in kafin a yi wannan kililin aka siya to daga bayan aka suka yi na wanda ya siya an gane wannan a riwayan musulun sai aka kawo ƙari wa manitta a abda mutu yana da bawa sai sai da wannan bawa ga wani kuma bawan yana da dukiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa maluhu lillazi ba'ahu dukiyan na wanda ya saida ba na wanda ya siya ba illa ay sharid al mubta sai shi wanda ya saya ya shartanta shi to zan tsaye bawanka amma da dukiyarsa kuma ya yadda yin shi niki haka to yanzu dukiyar na wanda ya saya kaga bawa da shi da dukiyarsa duka na mai gidansa ne shi yasa ba wani aikin da ake cewa wajibi ne a bawa ko aikin hajji bai zama wajibi sallah kawai yake zama wajibi a gare shi amma duk wani aiki da za a da dukiya shi kansa dukiya ne in ba in mai gidansa ya mutu yadda ake raba dukiya ka za a raba shi in yana da bayi biyu ce muhammad ya dauki daya kuma abubakar ya dauki daya bawa shi kenan ta gaba magana ya mallaki wani abu tun da shi ma mallakansa ake yi to haka za a iya saida shi kuma za a iya kyautar da shi za a iya kuma yanta shi haka to a wannan kenan dukiyansa ga wanda ya saida sai dai an yi sharaɗi tun kafin a bulla ciniki daga nan to dukiyan sai ta dawo ga wanda ya siya din ya tafi da dukiyansa a wannan kenan a kaga bawa an yi magana kan ita dabino da kuma bawa bawa kamar yadda aka sani abin da sa aka bacci a addini a haka saboda yaƙi ya zama bawan Allah dama mafiya bayi ana kamo su ne ta yaƙi da aka yaƙi musulunci tunda yaƙi ya zama bawan Allah sai ya zama bawan mutum ɗan uwansa sai ta horishe, ta aiki ya ta hidima ya je ya gama kodogonsa ya dawo mai gida ya haka ba ni kuɗin da ka samu ya bashi saboda bawa ne ya iya zama bawan Allah yanzu ya zama bawan mutum dan uwansa to shi yasa za a iya sai da shi za a iya kyautar da shi za a iya kuma yanta shi amma kuma musulunci sai ya fada da kofofin yanta bayi da mutum ya yi laifi sai ake yanta bawa shine na farko tukuna na biyu kaza saboda a rage irin kuma bautan da suke yi musulunci kuma ya fada kofofi na yanta bayi da yawa da yawa in kisan kai aka yi na farko yan tabawa in kafaran azumi na farko yan tabawa kafaran fihari na farko yan tabawa haka za ka fakkura kaba fakkura kaba ko kuma iskura tin mu'mina to don a samu musu wannan hurriya wanda da suka ki zama bayin Allah don su zama suna da wannan hurriya a duka hadisan dai da wannan hadisi yana nuna mana kenan idan mutu ya sai da abu kamar ya sai da gona wanda aka riga aka yi mata wannan so kenan ya'yan itatuwa ga wanda ya saida ne sai dai shi wanda ya siya din ayi sharadi da shi zai sayar da ƴaƴan sannan ya zama nashi haka bawa wanda ya saida bawa bawan kuma yana da dukiya to dukiyar na mai gidansa na asali ne wanda ya sayar sai dai an yi sharadi har da dukiyar bawa daga nan dukiyar ya koma ga wanda ya siye shi <clears throat> sai hadisi na gaba babi da yake bayani babu nahayul mushtari an bai'i ta'ami qabla qabdihi babi da yake bayani an hana mutum ya sai da abin da ya siyo na abinci ko na wani abu kafi ya karbo ka je shagon mutum ko ka sayi abinci buhu guda biyar a wurinsa shikenan baka karbi waɗannan buhuna ba kai kuma sai ka zo za ka sai da an hana wannan ana so kafin ka sayar to sai ka ɗauke su ka kai su wani wuri inda ba nan inda ka sayan ba to yanzu ya zama mulkin ka sai ka siya wannan addini abin da ya sa yi haka saboda abubuwa kamar guda biyu haka na farko shi ne shi wanda ya sayar din in kamar ka sayi wannan abun a hannunsa dubu ɗaya shi kenan sai wani ya zo zai siya sai ka ce to za ka sai da masa kuma yana jikin inda ka siya din to in ya ka samu riba da yawa zai ji wani irin abu a zuciyarsa sai ka sai da dubu biyu sai na ka abin da ka yi masa wayo kenan ka buge hancinsa sai zai iya samun damuwa a ransa har ma cinikin ya zama naka na farkon a bata ce ya ai baka isa ba kuma yanzu abuwa ba kaya kaya na yanzu yanzu ka siya ba ka tai ko ina ba ka zaki ninka kudin ka sai ya samu rikici to wannan rikicin addini ke so ya kare kada a samu irin wannan rikici ko kuma a zo ka sai da kai kuma ka samu hasara sai bai yadda ba ba ni kudi na inda dama zan sayar ne yanzu an taya kasa da abin da ka sai damu sai ka ɗauki kaya ka kai gidanka tukuna daga nan sai ka sayar in ka sayar ko nawa ka sayar in ka samu riba wannan bai sani ba ba abin da zai dame shi in ka faɗi ma kai ka je ba za ka dawo masa ba yanzu tunda ka riga ka ɗauki kayanka to shi yasa addini ya hana a sai da kaya a inda aka siya sai an ɗauka an karba عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه وفي لفظ لمسلم حتى يقبضه وعن ابن عباس مثله هنا حديث لك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara cewa wanda ya sayi abinci kada ya sai da wannan abin da ya saya a wurin da ya saya din har sai ya karbi wannan abu a wata ya hatta ya kabi ya taufiyahu bi ma'ana ya ba da kuɗin ya ɗauki kayan ya kai inda yake so ya ajiye ya ajiye to daga nan sai ya sayi da kayansa yanzu kuma sai zama shine mamallakin kaya ko wani lokaci don dama mun ce ciniki bai zama ciniki an ƙulla shi wani ba zai iya fasawa ba sai an rabu to kaga ba a rabun ba kaga wannan yana iya amfani da wannan daman ce na fasa ciniki inda yanzu ka samu riba ko inda dama yana da wannan dama muddin ba a ribu ba ɗayansu zai iya fasawa to sai ko kuma shi wanda ya sayan ya ga bai samu komi ba sai shi ya fasa mikin shi ma ko na'am na'am <coughs> eh na'am eh na'am abin nan ne kamar ya misali na? yawa na'am maka da kudi na'am na'am na'am eh hmm. dubu kasa ba shi wani shi kuma shi sai hmm. ba mai kaya ah, <laughs> wannan bai halatta ba ya saba ma wannan abin da haka ne dama ya siya shi ba da niyan siya ba bai ma da kokobo eh, ya siya ma wani ne shi ma ya samu nashi eh, wannan bai halatta ba bai kamata a yi haka ba Mm. mafiya masu sai da kaya motoci mafiya suna yin irin wannan eh, ko haka ne dabbobi ma ko eh, haka sai wannan goyi wannan wannan goyi kan wannan ba su da komi sai ya tafi cirewa kaga shi yasa ai abubuwan suke tsada mafi da za a bar mai kaya da shi yasa annabi ya hana wannan din ai ya hana mutum ya zama dillali ga wanda ya kawo kaya ka bacci ya sai da kayansa da tsakaninsa da mai siya kenan sai ka ga mai siyar ya samu riba mai saidawa ma ya samu riba amma ba haka ba sai ga dukkan su ba wanda ya samu riba da mai siyan da mai saidawa wasu mutane da banne a zaune a inuwa su suke samun riba eh su ba su wahala ba shi bai kawo ba shi bai da kuɗi kuma shi ne mai samun riba wanda ya kawo ya gama wahalan shi kawai ya tafi shi kuma wanda yake da kuɗin shi ma an kai shi har makura wanda in sayarwa zai ba zai samu komi ba to kaga wannan shine bai halarta ba eh suna gani abun shine abun abin nan shine mutanen mu ne mafi yawa suke da wa'annan abubuwa bai halatta ba yi haka na'am na'am na'am haka ake yi na'am ba za a sai da maka ba <laughs> ba za su yi dama ba za su yi dama ka to Allah wa alamu irin wannan in ya zama ba yadda za ka yi kana kuma bukata ba matsala za ka iya siya saboda lalura kai kana bukatar wannan abin siya kuma wani ya riga ya shiga tsakaninka da mai kaya ka ce za ka je wajen mai kaya mai kaya ma za a iya hana shi yi dawa a wurin eh za a iya hana shi saboda ya zo wurin da mulkin su ne komai nasu ne a wurin ba matsala wannan ya zama lalura kenan amma bai kamata ba ya kamata akwai hukuma da suke kula da kasuwanni duka irin na abubuwa ko farashi ya kamata na abubuwa ya kamata akwai ana sawa farashi na abubuwa da yawa da yawa da yawa wanda ba a barin mu mutane haka kawai kowa ya tsaida yadda yake so wannan ya tsaida haka wannan ya tsaida sai a sa abin da ke kira price control kenan a ƙasa sai zama irin kaza kada ya wuce kaza kaza kada ya wuce ga yadda ake sai da shi su ma kaga kenan za su samu in an riga an san kudin kaya shi kenan. ko amma wannan matsala ne mafi yawa akwai mutane ci ma zaune ake kira irin wayannan kawai su ba su da komi ba su da kayan ba su da kuɗi amma kuma kullum suna samun kuɗi kuma ba wata wahala da suke yi a zaune suke kawai ko na kama kenan dillalai su ne annabi ya hana ai sai kada la talabu ar-rukban kada ku ye ku yi tariya ku bar shi ya saya kada ka zama masa simsar wato dillali mai saida masa kaya ka bacci ya sai da kayansa da kansa ko da bai tun kasuwan ba ka kyale shi ya san kayansa ai ya san wahalan da ya sha a kayansa ko to ya fi kowa sanin kudin kayansa kenan don wahalan da ya sha shine zai iya sa kudin kayansa wannan kuma shine mai kudin ya san wahalan da ya samu kudi ya san yayin da zai tsaya to sai a bar su tsakanin su to rashin barin su abubuwa suke ta haurawa gidaje filaye motoci dabbobi da yawa shi yasa suke tsada a ƙasar nan ba wai ciniki na tsakanin mai kaya da mai kuɗi ba ne wasu mutane ne a tsakani su suke sa wa'in abubuwa suke tsara kuɗi da yawa nan bai halatta ba na'am a wannan hadisi kuma babi zai bayani ne babi da yake bayani fi taharimi bai al-khaba'is wato babu da yake bayani haramun ne mutum sai da duk wani abun da ake kira alkhaba'is alkhaba'is shine duk wani abu da yake ko haramu ko kuma tsazamta kamar yadda annabi ya faɗa a jiya don annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa an aiko shi ne li hilla lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith don ya halatta mana dada dan abubuwa masu tsarki sannan ya haramta mana duk abin da yake ba mai tsarki ba abin da yake kuma kazamta shine aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya haramta wasu abubuwa sai da su kamar jiya yadda hadisan da muka karanta maganan sai da kare kudin kare maganan kudin karuwa maganan kudin boka maganan kudin hajjam duka waɗannan annabi yana tabbatar da aikin da Allah ya ɗora masa ne ya aiko shi don ya tabbatar da wannan ko ba haka ba a cikin suratul a'raf Allah ya aiko annabi ne don ya halatta mana daɗaɗan abubuwa ya haramta mana alkhaba'is to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kudin kaza khabithun kudin kaza khabith kudin kaza khabith hadisai da yawa ya tabbatar da wancan matsayi da Allah ya bashi to shi yasa in annabi ya faɗi abu mutum kada ya samu wata damuwa a ransa za ka kuma duk abin da addini ya haramta a tsayar ko a siya za ka ga cutarwansa su tafi amfanin sa yawa in akwai ma amfani in gane abu kamar yadda Allah ya magana a kan giya da yi karshe su cewa ismuhuma akbaru min nafihima ko akwai amfani dan kaɗan don in kila mutu yana cikin damuwa wanda suke masu shan giya ya sha giyan sai yi damuwan ta tafi ko amma kuma hankali fa zai tafi in hankali ya tafi kuma fa ya koma kamar yaro za ga babban mutum ana ɗaga shi kamar yaro bai iya ko ina wata rana kuwa bai daɗe ba a nan kabala muna zaune da ɗan daddare haka wani wuri sai ga wani mutum dattijo sosai da yaransa ya shawo burkutu kuma ana ruwa ana yayyafi ya zo kusa da ƙofar gidansa sai na ga ya yi haka hala ya ɗauka ya shiga gidan a waje fa wallahi sai ya kwanta a hanyar mota shi kenan ya yi ta kenan kamar ya mutu yara aka zo ana ta leƙe waye ne wannan ya kwanta mota in ta zo sai ta kusa gab da shi ba kwalta ba ne hanyar irin hanyar anguwa din nan ne sai ta kaushe mai macin sai ya kusa ta kashi ai bacci tuntun ya dauka ya shiga gidansa ne kuma a faɗi akan hanya kwanta kuma akwai ruwa a wannan wuri a ce makwabcin kusa da inda gidansa yake ne shi yana ganin ya iso gida a sai yaran da suke tare da shi suka ce a je a gani mana wannan mutuwa da suka lera suka ce ah, ai wane sun san shi shikenan akwai ɗaya yayye ya jijjiga shi bai ba akwai da ruwan sun yi fiyo wata yayi kankara aka je aka yi ta zuwa mai ya zuba ruwan nan gaba ɗaya bai motsa ba mutum yana na akwai kunce abinsa ya za burkutu <laughs> shi ne sai na ji yaro ɗaya shi ka ina kunya yanzu kada wani ya zo ɗansa kenan kada ya zo ya ganci ba musulmi ba ne ɗan shi ma ba musulmi ba ne amma an san juna ana ya wasa da yara ya ka ta ce ina kunya yanzu a ce wani ya zo ya gaba kansa a haka wallahi da ƙarshe dai gidan aka shigo aka kiro ƴaƴansa mata aka zo aka ɗaga shi aka shigar da shi gida a gaba na aka yi wannan ya sha burkutu kaga giya irin illolin da take yi kenan mai gida sai an ɗaga shi an shigar da shi gida kuma a ruwa ya kwanta bai sani ya kwanta ya ɗauka ya shiga gidansa don da ya zo wurin ina kallon tafowan da yake yi kawai sai na ga haka kamar ya shiga ɗaki yake gani <laughs> kuma a waje a kan hanya ne ya kwanta kenan flat shi kenan ya yi ta baccinsa sai da aka matarsa suka ɗaga wannan ya riƙe kafa wannan ya riƙe hannu suka shigar da shi rashin amfanonin da giyan take sa'annan daga cikin rashin amfaninta kuma in mutum akwai wani abu tsakaninka da wanda ya sha wannan abun zai motsa sai fada za ga mutane abokanai su suke fara in suka sha giya mafi yawa da kyar ka ga sun an sha giya haka an tashi lafiya zai yi wahala haka to irin wannan akwai abubuwa da yawa na na yi saba gani wasu nan nan daidai da gelwal suna tahowa su biyu abokanan juna kuma suna fada sun shawo burkutu su ma ɗaya na riƙe da gora ɗaya sai ni don kagan kana da sanda ne kake tsokana na Sai eh na tsokane ka <laughs> aka zo a yi fada kuma ba tun daga anguwan kudu ina gani suka taho sai da suka zo wurin kuma za a yi fada tare <laughs> to irin wannan yana daga cikin illoli na giya ko da akwai amfanin ta din to illansa yana da yawa to haka duk wani abin da addini ya haramta in ka bi shi gabi sai da illolin da ke sa mutum ya fi amfaninsa yawa in ma akwai amfani daga ciki akwai bata a kwakwalwa akwai sanya fada akwai sanya kiyayya akwai abubuwa da yawa dai to annabi sallallahu alaihi wasallam an turo shi ne don irin wannan shine wannan babi abin da yake bayani kenan duk wani abin da yake khaba'is ne al khubuth ko al khabith addini ya hana musulmi yayi mu'amala da wayannan abubuwa shine abin da wannan babi yake bayani akai a wannan shine ma'anan <clears throat> hadisanmu na jiya da muka karanta akan sai da waɗannan abubuwa da kuma yin kasuwanci irin na yin ƙaho shine hajjam muna so mu bambanta tsakanin hallak mai aski daban hajjam kuma daban da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kudin khabith ne shine alhajjam wanda ya maida kas aikin sa da yake shine yin ƙaho to wannan kudin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kasbul hajjam khabithun to kaga akwai mai aski akwai kuma amma sai ya zama mafi yawa wanda suke yin kaho kuma za ka ga suna haɗawa guda biyu yana aski amma asali a larabci akwai hajjam akwai kuma hallar to hallar daban hajjam kuma daban to wanda annabi ya hana shi ne hajjam ɗin da ya ce kuɗin bayi da wato shi ma yana da cikin ƙazamta wanda malamai wasu suka fassara shi a ƙazamta wasu kuma suka fassara shi a haramun din kamar yadda yake a sauran to ya kawo hadisai tsakanin kudin kare da kudin karuwa da kuma kuɗin a hajjam din sai ya haɗe su gaba ɗaya sai dukkan su khabir khabir to kafin ka rarraba irin waɗannan abubuwa sai kana da wani dalili da zai rarraba maka su saboda su zo a hadisi guda ɗaya kuma ka san matsayi wannan ka san matsayi wannan to bai kamata wannan kuma ka ɗauke shi daga wannan matsayin sai kana da wani dalili da zaka ɗauke shi a ƙa'ida na malaman hadisi an gane inda annabi ya ce kuɗin abin nan waye sunan shi kudin kare khabith ne ko kudin kuma karuwa khabith ne sai ce kudin hajjam khabith ne ko yanzu sai mu ce to wani khabith ne haramun anan wane ne ba haramun ba ta wani dalili ko domin sun kudin karuwa dai haramun ne ko kudin kare kuma haramun ne to kudin hajjam kuma fa in ka ce ba haramun ba muna bukatar dalili da zai rarraba mana su da wannan amma malaman hadisi sai dai in akwai wani hadisi kuma da daban kamar yadda muka faɗa tabi ya yi kahon kuma ya biya kuɗi amma kuma wannan ba shine dalili da yake nuna ba habis din ba don karen ma in zaka mallake shi siyansa za ka yi an fahimci abin siya za ka yi saboda me kana da bukata ka amfani da shi in ka gama amfani da shi fa sai da za ka yi za ka sai da ba to haka in ka kwatanta shi da yin kahon kana da bukata ka yi za ka ba da kuɗin kai ba kai za ka ci kuɗin ba saboda amfanin da za a maka nan to haka maganan kaman sai da kare shi kansa da sayansa za ka iya sayansa don yi maka kiwon dabbobi don yi maka gadin gona don yi maka farauta za ka iya sayansa da kuɗi to amma kuma ka ga ai kuɗinka ne ka cire ka sayar kamar yadda in an maka gaho kuɗinka ne za ka cire shi ma ka bada kamar don ka cire kuɗinka ka sayar ba za a ce kuma yanzu ka sake sayar da shi ba ko to haka duka wa'in abubuwan ka ɗauke su shiga suna tahowa iri guda mafi yawansu sai dai maganganun malamai da yawa kamar yadda suka faɗa ɗin saboda wasu hadisai daban to yana nuna shi wannan na hajjam ɗin ba haramun ba ne na kai tsaye ƙazamta ɗin ne wanda aka turo annabi ya haramta ya hana mu ya nisantar da mu daga wa'annan ƙazamtan ɗin an gane abu wannan kenan a <clears throat> ah, sannan abu na biyu wasu da yawa suna cewa kare gida ana iya hada shi da kare da yake na gona ko na wani abu a kullum malaman hadisi suna da wata ƙa'ida ko malamai da yawa suna da ka'ida in abu ya zo a alkur'ani ko a hadisi do annabi sallallahu alaihi <clears throat> da ya yake bayani akan kare din karnukan guda uku da aka yadda mutum ya rike su a yayi amfani da kalma da ake kira kalimatul istisna sai duk wanda ya rike kare su ce illa illa ko to duk wata kalman da bata shiga cikin wannan illa ba mutum kafi ya shigar da ita shi ma zai nemi dalili ko ba wanda za a ba littafi illa man sallal maghriba huna ba wanda zan ba wanda littafi sai wanda ya magariba a nan sai ce a ah, wanda zai yi shayi a nan ma zai samu yana sai gyara mun magana kenan ko an gane abin to annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu kare duk man ittakhadha kalban duk wanda ya rike kare illa kalba saidi sai dai karin farauta ɗaya kenan au zar'in ko gona au makiyatin ko dabbobi annabi ya manta da gida ne bai san da gida ba ya san da gida bai manta da shi ba kuma akwai halin da ya kamata ya faɗi ɗin in har kare ya halatta a rike shi a gida sai ce da au kalbu baitin bai faɗi wannan ba sai shiru sai ce to duk wanda ya rike wannan banda wannan karnuka yunqasu min amalihi kullu yawmin qirati kowane rana ya aiki za a yanke kirani a tafiyar da shi sai wani ya zo ce maka sai dai karin gida a ina ya samo shi shine dalilin annabi ya yi amfani da kalman illa sai fata maka karnuka guda biyu kai ka ƙara na hudu kenan to mutum zai buƙaci dalilin da zai sai kara wannan kalma na farko kenan dole ne mutum ya kiyaye kalmomin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya san da gida bai manta da gida ba an gane abu sannan ba ya abin nan ba ba wai babu wannan bukatan a nan lokutan ba aje kare a gidan bai bai faɗe shi ba sannan abu na biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ce akwai duk inda gida da yake akwai kare ko kuma sura mala'ikun rahama ba za su shiga ba da sai sai ce sai dai kare wanda yake aka kawo ya gadi gida shi in shi ne mala'iku za su shiga bai kawo wannan kalman kuma ba an gane abin to mutum ya dinga kuskure ma maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hatsari a cikinsa saboda haka kare a gida ba iya iyasinsa da karin gona an gane abin mun yi bayani jiya na yi bayani ce duk abin da karin gona zai iya hanawa karin gida ba zai iya don karin gida kila a ce mutum zai zai maimene zai hana shiga gidan sai mutum shi ya fi kare koya ake saboda kamar wani yana ba labari je yadda barayi suke kai wani abu za su jefa maka rai da ya shinshini wannan abun shi kenan ba haushi ya kare sai ku su shiga su yi abin da suke so an gane abin shi kenan mutum ya fi karewa ya saboda haka kare bai iya hana mutum ya yi abin da yake so mutum ne zai iya hana yin kare abin da yake so na faɗa wata rana na ji wani kes a england aka yi wannan karnuka irin na turawa da ake training ɗinsu don gano ƙwayoyi na na police a irin a airport din nan wasu mutane yadda suka yi musu fatan kura suka daura da kayan <laughs> kare na zuwa kawai ya ji wannan shi na ya bar wannan wurin kenan an gane abin saboda mutum ne mutum duk <laughs> aka kai shi da an sa fatar kura a wannan kayan kare dama suna cinkina su gane akwai drugs a wurin ko ba ta matsa sai su nuna musu to da sun kusan jo da wurin sun ji warin kura suke nan da ɗan sandan da ya rike ce <laughs> sai ya yi da gaske to mutum ba a iya kare bai iya hana mutum ya yi bannan da ke so ya yi saboda haka kare ba zai yi amfani a gida ba yadda zai yi amfani a gona saboda haka ba a kiyasin su an gane kuma duk dabban da nake maka wanda take bannan gona take banna to tana tsoron kare sai dai dabban da ba ruwanta da gona kuma nama take ci to nan ne kare shi kuma yana tsoron wannan dabban to kuma ita ba ruwanta da gona an fahimci abin to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ka rike kare a gonanka amma ba yadda ka rike a gida ba saboda gida ba wani amfani da karen zai yi ah, waɗannan su ne dalilai da yawa duk wani da yake bai za ka iya rike shi a gida yana bukata waɗannan hadisai guda biyu samo masa mafita hadisi na biyu na farko wannan da na fara da annabi yi karnuka guda biyu uku hadisi na ɗaya daya da ka ce mala'iku ba za su shiga gida wanda akwai kare ba sai ka ce kare annabi ya yi karin gida wanda aka rike don yi gadi in ya kawo mafita a wannan shikenan zaka ce to ai yadda a rike kare in kuma mala'iku ba za su shiga gidan akwai kare ba ko wani iri to musulmi zai da wannan kare da mala'ikun rahama ba za su shiga gidansa ba ba abin da zai yi da shi kuma kare yana da cikin dabbobi kullum da nake fara da waɗanda suke ba dabbobi ba ne da ake kabo da su da mutum zai mu'amala da su suna da wasu cututtuka da mutum in ya kamu da su ba maganan waraka da yawa duk cututtukan da ake magana da ba sa warkewa mafi yawa cututtuka ne dabbobi irin su karnuka da birrai da sauransu wanda ake cewa masu hallaka mutane da yawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan kare cinci na abu ya dan sa harshensa a ƙuriyar da kake amfani da shi kai ɗan adam to kada ka yadda ka yi amfani da shi sai ka wanke shi so a ƙarshen masu sai ka sa ƙasa saboda akwai cuta kuma likitoci na zamani sun tabbatar da haka ne cewa in kare ya sa cututtukan da ke wurin ba abin da zai fitar da wannan cuta in ba ƙasa ba to kaga irin duka dalilai ne da yake nuna mana kare ba dabba ba ne da mutum zai rike ta yawo da ita musamman ko ya zauna da ita a gida ko wani abu ko iya kawai an ce mala'ikun rahama ba za su ga wannan gidan ba ya ici musulmi ya nisanci kare ya san cewa kare ba abun ajiya ba ne a gida sa'annan kuma a ce kullum aikinsa za a dinga ɗauke mashi kiradi da aka tambayi annabi me ya kiradi ta ce girmansa ya kai dutsen uhudu kuma mutu ya san dutsen uhudu girmansa tafiya awowi da mota mai gudu ko doki mai gudu kafin ka zama zagaye wannan dutsen gudu, haka za a dinga yanke mutum ayyukansa da yake na alayri kullum ana tafiyar da su saboda mai saboda yana da kare in banda ukun nan da annabi istisna'i kuma mutum kila da ƙyar yayi aiki a yini da zai kai kiradi sai zama aikin sati ake hadawa ana tafiyar masa da shi saboda ya rike kare to kare ba dabba bane da za a rike ta tunda annabi ya haramta ta. ya ce ta khabis ne sa'annan kuma ya faɗi illolin na kare wanda bai kamata a rike shi ba ya kuma faɗi irin karnukan da za a iya amfani da su a rike su guda uku wanda ya istisna da su bai fara tsara na hudu ba wannan shine magana ta gaskiya ta in malamai da yawa da suke bayani akan abin da ya shafi rikon kare kuma malaman hadisi abin da suke tafiya a kai kenan saboda haka musulmi ya kamata ya taƙayyudi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma duk abin da annabi ya tsoratar a kai mutum ya yi kokari ya tsorata daga wannan abu akwai malamai da ko zama in annabi ya hana wannan zaman ko kwatanta ba za su yi da wannan zaman ba su kwatanta maka irin zaman da annabi ya hana sai tun da annabi ya hana kai dai ka gano zaman kawai ba a yin ta. ba za su kwatanta maka irin shi ba saboda matuƙar tsoron kada su saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam sun sun kwatantawa ba aikatawa ba ne za ka iya kwatantawa amma su saboda girmama magana annabi sallallahu alaihi wasallama ba za su taba ce zaman da annabi ya hana ga yadda take su yi ta ko a kwatance ba sa yi an gane abin saboda su nuna maka yadda maganan annabi sallallahu alaihi wasallama yake suna gani haka din ma su saba ma annabi ne su kai tunda annabi ce kada kai irin wannan zaba su su yi ta da nufin kwatanta kowa ya sani in su yi haka da nufin kwatanta mu ni dauye tsoraki ba su da zunubi amma kuma sun girmama maganan annabi sallallahu alaihi wasallam kada shi saba don Allah yana fali hazari ladina yukhalifuna an amri an tusibu fitnatun wa yusibu azabun alim ma saba maganan annabi su ji tsoro kada fitina ta same su a duniya ko azaba mai tsanani a lahira to wannan suke tsoro suna gani in su yi kaman sun saba umurnin umarnin annabi sai saba za su kusanta ba to wannan shine a takaice abin da ya shafi maganan ribon kare ko sai da shi ko kuma kuɗin abin nan ba mu ce haramun bane kai tsaye na kuɗin masu hajjam din amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafo su a cikin khaba'id wanda babin nan yana mana bayani akan tahrimu bai'il khaba'id duk wani abu khabis ne to kuma Allah ya hana kai da wannan abu ya hana yi amfani da shi shi yasa bawa na Abu Huraira da yake kaho yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan kuɗin yayi sadaka da shi annabi ce a'a ya ba miskinai annabi ce a ya za ka ce ka sai ma dabbobinka dabbobi abinci kaga saboda kuɗi ne wanda yake yana samu shi daga jan jinin mutane na'am <coughs>